shi sai lokacin da zaka zauna da mijinka kai nishaɗi kai shawarwari sai wani aboki ya zo ya ce zai tafi da kai gaskiya wallahi ka rika ma kanka adalci abinda kake mu baka min adalci ka canza abin da kake mu dukkan wannan kwalliyan da ne da wannan abubuwan da ne don fa kai ne fa amma naga ko a jikinka baka damu ba kai bukatun ka kawai ka fita ka je gurin abokinka abokinka ya fi ni kenan dukkan wannan abin da dai bai maka ba kenan kinga yanzu dai ba da biyan sun minti nawa ne zan je dawo ya ah. mutumin nan ba zan ɗau mataki a kansa ba ko da yaushe ya zo rika ɗaukar muji yana tafiya da shi kuma sai daidai lokacin da za mu zauna mu huta da mijina mu zauna sai ya zo ya ɗauke shi Maryam. Maryam. Ina mukullin mota ta? Mukullin mota kuma? Ban gani ba. Na fito da ya shiga wanka na bar shi akan gado kuma na zo na ga bayana. To ku duba inda ka aje me zan yi da wani mukullin mota ne kuma? Makaho ni to da zan aje abun zo in gaban ganshi ba? Gaskiya ni ban ga wani mukullin mota ba amma dai ka sake dubawa. Baki gani ba? To ina mukullin zai shiga? Ka je ka duba inda ka ajiye mana. dakata da Allah kira yana mun hankali mana in je in siyo doyar da hannuna ki kwashi guda biyu ai ba mu da beran da zai saci guda biyu a gidan yanzu ni ce bera zargi kike tunanin nayi ko in ga abu da idanuwa na ni da shan wahala wasu kattan banza da jin daɗi ni na gaya maka ban taɓa iban kayan abincin ka na ba wasu ya za a yi na ibi kayan abincin ka na ba mutane me yasa kake zargi na ne ke da ka tabarin gaya miki gaskiya ya zama wajibi fa sharidan da Allah ya ɗora a kanku na ku kare mutuncin mazajenku da dukiyoyinsu wannan abin da kika yana ɗaya daga ciki don haka wannan zalunci ki ɗauki kayan abinci na ki ba wata ba tare da kin tambaye ni wannan ba zan bashi ba kuma yafe miki yaushe muka fara baka yafe ba tsakanina da kai